الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو ترى جو رمضان كو شكرا تدوه ده دري حدود أربعين دقيقة هجرية دبيو هجرية وانده يداتي دا ashirin da ɗaya ga watan afrilu shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiya barkamu da kasancewa a wannan darasi namu na iyaye mata da ya shafi illoli na tabarruj bayyana kwalliya da bayyana ado yau za mu gama Insha'allahu, Allah da wannan qadiyya zan rufe da wato mugan sakamako da tabarruji yake jawowa a rayuwar ɗan adam idan mun lura da nasoshi na shari'ar Allah yadda Allah ya yi magana da yadda manzon Allah sassan ya yi magana za mu ga irin cutarwa da bayyana rici yake jawowa ga ya mace a addinin ta da rayuwarta su masu bayyana tsiraici suna rigingeniya kowa so suke taga tafi wata a wajen bayyana wannan tsiya ba don kuma mai badan saboda daukan hankalin maza sauri suke yi kowa ta yi abinda namiji zai kalle ta an mai da mace kamar wata kaddara ko wata haja ta tsaya a gani ko a biya bukata da ita ko ta kudi ko kuma ta kyauta yawan kallon mata da tsiraici yakan hana yin aure yakan hana namiji ya aure tunda yana da wacce yake ɗauki kewa da ita za ta bayyana adonta za ta bayyana kwalliyarta namiji zai je ganta hankalinsa ya kwanta ya ji daɗi su ba sai ya ji ya nemi matar sunna ba haka ita ma tunda ta tallata kanta ta ga ta samu karbuwa tana bayyana tsiraici kuma ana zuwa a biya mata bukatar ta to ka ba da bukatar ta je ta yi aure ta raya suna don haka bayyana tsiraicin nan yana taimakawa wajen yada alfasha a cikin al'ummar musulmi kamar yadda kuma yana taimakawa wajen wato rinjayar sha'awa a cikin rayuwar mutane duk namijin da ya saba yana zama da mace mai bayyana tsiraici to kullum zai ga in bai ganta ba hankalinsa bai tashi ba har hankalinsa ya tashi abu na gaba akwai karancin kishi bayyana tsiraici da bayyana ado yana nuna mace ba ta da kishin kanta kuma yana nuna ba ta da kunya don duk mace mai kunya ba za ta taba barin tsiraicinta ko ta rinka bayyana adanta ga mutane a waje ba wanda Allah ce innal haya'a wal imana qurina jami'an da kunya da imani an hada su wuri guda fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'a al-akhar idan an dauke ɗaya, to an dauke daya duk wanda bashi da kunya bashi da imani haka wanda bashi da imani bashi da kunya mace kuma mai kima da daraja ya kamata zama tana da kishin kanta ko don kishi ma ya kamata ki rufe jikinki abinda bai halatta a gani ba sai an ba da sadaki abinda bai halatta a gani ba sai an yi salatin annabi sai an je an nemi izinin iyayenki yau ga shi kina zubar da shi a fili kyauta ga tsinuwar Allah a kanki ga kushin Allah a kanki ga kuma wulakantuwa idan mutane bayyana tsiraici ga ya mace yana kawo yawan barna a cikin al'umma yaduwar fasadi ne da ta'adi a cikin al'umma fasadul akhlaq ne musamman lalata samari duk macen da take mai bayyana tsiraicinta ne to kamar ta dauki makami ne na lalata samari musulmi kuma ki sani wallahi sai Allah ya tambaye ki akan barnar da kika yi na ya lalata 'ya'yan mutane wasu matan masu suke neman mazan ita za ta yi mai waya ta matsanta masa ta yi mai wasiƙa ta matsanta masa ta yi masa abubuwan da za ta ɗauki hankalinsa musamman yanzu da ake amfani da wayoyi na zamani da suke cike da fitintunu musamman samari matasa wanda sababbin balaga ne sun fi lalacewa akan harkar mata da aka sai su je yaro karami ka ya shiga cikin alfasha ya kware da zina da neman mata wannan ta sa ake ta kawo mana rahoto da fatawoyi kullum yaro ya nemi kanwarsa yaro ya nemi yayarsa yaro ya nemi kazaɗinsa saboda tsabar rashin imani da rashin tsoron Allah Ka kaga namiji yaro yana neman yassa kuma na shayi muku bayani a karatu ku mata ko da a cikin gidajen iyayenku ne kuma ina kira ga iyayen mata iyaye ku daina barin yara 'yan mata sun girma a ta a cikin gidajensu inda akwai yara 'yan uwansu maza suna bayyana tsiraicinsu a cikin gidan nan saboda yanzu fa zamani ya canja yaro zai iya sha'awar yassa uwa ɗaya uba ɗaya zamani fa ya canja yarinya za ta iya sha'awar ƙaninta uwa ɗaya uba ɗaya shaidan ya shiga gidajen mutane ya shiga ƙwaƙwalarsu yanzu yara samari suna neman kannansu suna yin soyayya da su har soyayya wal iyazu billah kaga yaro yana soyayya da kanwarsa uwa ɗaya uba ɗaya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan fasadul akhlaq ne da ka tura da suke ta kwadaitar da ku ku rinka cire suturar da ubangiji ya yi muku abinda suke so ya faru kenan a cikin gidajenku kamar yadda bayyana tsiraici din nan yakan sanya rashin amintuwa duk macen da aka ga mai bayyana tsiraici ne to ba ta da aminci da ita ba a da aminci da ita saboda za a rinka zargin gaskiya mazinaciya ce da zarar ka ga mace ba ta rufe jikinta to kawai da ka zo nema daga makota ma za a ce yanzu wani yar iskar za ka nema idan an ce muke yar iska ana nufin kina iskanci kenan yanzu ke za ki ji daɗi ke za ki ji daɗi ke a ce miki 'yar iska a gidanku ko a unguwarku duk samari sun lalata ki kin kare kin ki kare mutuncinki da darajar ki? bayyana tsiraici da ado yakan sa a yi ta sakin mata wani ya gama tasa ta yi fitar da bai dace bai ce na suke ki ina auren ki kina zaman aure na zaki irin wannan muguwar shiga matan aure kenan mayaudara mazajen su wanda za ta saka hijabi da niƙabi in za ta fita mai gidanta ya gani amma yana tsallakawa da ya sauke ta sai ta canja kaya je a ta yanka tsiya a ta fasadi a ta barna a shakata a more daga baya kuma aure ya zo ya mutu bayyana tsiraici din nan ta kasuwanci ne da mace da mutuncin mace akwai waɗanda suka mai da kansu kamar kasuwa na'am ta bayyana tsiraici ta tallata mutane a ganta a sha'awa a zo a taya ta ba ciki da bambanci da mai shago da ya kasa kayansa yake so a zo a saya kuma wannan wulakanta darajar mata ne al'isa'a ne ilal mar'a kuma duk lokacin da aka gama ce tana da bayyana tsiraici to wannan yana nuna cewa tana da mummunan niyya zuciyar ta bai da kyau akwai abin da ake yadawa ana cewa wai an hijabi a zuci ne a ƙarya ne ba a zuci kaɗai ba hijabi a zuci ne da bayyane ba yanda za a yi muganki kina bayyana tsiraici ki ce mana wai ki a zuciyar zuciyarki yake bayan kin gama sabawa Allah bayan kin gama cutar da bayan Allah kin shiga hakkin shari'ar Allah kuma ki zo ki ce mana ke mai tsoron Allah ne wa hijabin ki a zuciyarki yake a'a dole hijabi ya zama a fili kuma a zuciya duka har yanzu ta dalilin bayyana tsiraicin nan yakan sa a yawaita yin alfasha da zinace-zinace daga nan kuma sai cututtuka su yadu a cikin al'umma Yanzu Allah sassalam yana faɗa a hadisi hadisin ne mai tsawo riwayar ibn umar hadisi ne da ingantaccen isnadi lam tazhar al-fahishatu fi qaumin qatt al ba ta taba bayyana a cikin mutane ba kwata-kwata hatta ulinu biha har mutanen da suka bayyana wannan alfasha illa fasha fihim at wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw idan alfasha ta bayyana a cikin mutane suka bayyana alfasha bayyana ado bayyana kwalliya bayyana tsaraici alfasha ne to sai Allah ya jarraba mutane da cututtuka na zamani kin ji wani hadisi kuma yana nuna iya bayyana tsaraicin ki iya yanda ke taimaka wajen yaduwar cuta a cikin al'umma annabi manzo Allah ce za a samu annoba da cututtukan da ba a taɓa sanin su ba a cikin al'ummomi da suka gabata ga shi yanzu muna ciki tsindin yanzu galibin ko suna zaune a nan amma da cututtuka a cike a jikinsu wani an yi maganin an yi maganin ta ki warkewa kuma wallahi masifa ce ta zamani ya shafe ta yawanci mutane yanzu ba su da lafiya cututtuka sun yawa ciwon zuciya ciwon koda ciwon hanta ciwon huhu duk wurin da ba a so a ga ya taɓu mummunan ciwo ciwo na kai kabari duk muna da shi yanzu ke kya ce waki ne kawai suke tafiya a bayan ƙasa kawai me ya jawo abin da ya jawo mana shine wannan alfasha da mutane suke aikatawa dare da rana hawan jini ciwon suga ciwon haƙarƙari ciwon muƙamuƙi ciwon ƙwaƙwalwa ciwon hauka ciwuka dai ga sunan Allah ya jarrabe mu da cututtukan da ya zubi layi, mutum ya ta shan magani har ya mutu yanzu akwai magunguna da kawai za ka je wajen likita zai baka ne kawai har iyadu har duniya ta tashi babu ranar da ba za ka sha ba yanzu irin maganin hawan jini irin maganin hawan ciwon suga Allah ka ba mu kariya Allah ka ƙara mana lafiya Allah ka tsare mu tsarewarka a ka'idarsa kullum sai ka sha ga illolin da ke tattare da waɗannan magunguna na bature na zamani kashe namiji ya zama ba namiji ba ya zama kamar mace a kashe masa uwarsa karfinsa da Allah ya bashi cire wa mutum sha'awa mace mai ciwon hawan jini ko ciwon suga in tana shan magani yana rage wa mace sha'awa yana rage wa namiji sha'awa kuma sai mutum ya wayi gari ya ji ba namiji ba ne shi tunda suka ba ku magani suka ce kullum sai kun sha to kar ku taɓa tsammanin za ku sha wannan magani ne ku warke daman ba warke ba su ku warke dama ba a yi maganin don a warke ba na relief ne na ɗaukewa ne kawai zuwa wani lokaci to duk lokacin da mutum Allah ya jarrabe shi da shan kwaya zai fi shan kwaya har ya mutu ga tsada maganin hawan jini tsada maganin ciwon suga tsada maganin ciwon zuciya tsada an gama ka da tashin hankali da wahala kai ta afa kwayoyi kullum sai ka sha kwaya kafin ka kwanta ko kullum idan za ka fi ka sha ƙwaya ya canja maka yanayi ya sa kai ta ramewa ko ka canja kama ko tsufa ya bayyana a jikinka a fili gajiya da nuna ainihin wato abubuwanka duk su daina aiki yadda ya kamata wallahi duka faruwar waɗannan cututtukan ku sani suna da alaƙa da saɓon Allah da barna da muke yi yanzu shekarun da suka gabata shekaru ɗari shekaru barkatai wallahi hawan jini baya kashe mutane kamar yadda yake kashe mutane yanzu ciwon suga bai kashe mutane kamar yadda yake kashe mutane yanzu da ba su ma san da shi ba wallahi ni dai mahaifina yana raye ya kai shekara tamanin da wani a duniya ba na manta can shekaru a baya muna magana da shi na ce masa ciwon suga ya ce me kuma ciwon suga shi bai san shi ba haka suke ta rayuwarsu abinsu Allah ya tsare musu rayuwarsu ba wai cewa ne babu ba amma ciwon bai yaɗu har aka san shi ba kamar yadda yanzu aka san shi yanzu yaro karami mai karamin shekaru sai ga yana da wannan ciwon mace mai karamin shekaru sai kuga tana da wannan ciwon larurori duk sun kashe mana sun kashe mu to annabi yace idan dai aka yi ta yada alfasha to illa fasha fihi mutta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina mabaw za ku ta ganin sababbin ciwuka wanda ba a san su ba yanzu a duniyar mata aljanu kawai aka bar ku da ciwon aljanu da yake kama mata ya ishe ku tashi hankali yawanci mata aljanu ne su rayuwar ba daɗi su ku taimaka mana ku bi dokar Allah ku tsare mutuncinku ku tsare tsiraicinku abu na tara bayyana tsiraici zina ce bayyana tsiraicin kadai zina ce ta ido ana sa mutane suna yin zinan ido da annabi ya ce wal ainu tazni wa zinaha an-nazru ido yana yin zina zinar ido shine kallo ko al-ainani zinahuma an-nazaru idanuwa guda biyu kallon su na tsiraici shine zinansu kuma bayyana tsiraici da bayyana kwalliyar mace yakan hana abu Allah ayan nan da Allah ya ce wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum a gaya ya mu'mine su kame ganin su suke yi farjojin su to kana rayuwa a kasuwa sai kaga tsiraici na mace a makaranta sai kaga tsiraici na mace a asibiti sai kaga tsiraici na mace a wayarka sai kaga tsiraici na mace ko ina tsiraicin mace yanzu mace kawai shi shikenan kawai ko ina ma gani ake yi duk idanmu ya cika da zunubi da laifi za ka kalli labaran duniya sai ka gama ce ta kwaba ta caba kwalliya ta fitar da duk wani abin sha'awa ta nuna mutane tana yin labarai kuma ka fake da kallon labarai kana kallonta shi ma akwai islami duk wanda zai ga kafafen yada labaran nan na zamani wallahi sai ya ga tsiraici in za ka ga cnn sai ka gama shi tsirara in za ka ga aljazeera sai ka gama shi tsirara in za ka kalli bbc sai ka gama shi tsirara in za ka kalli ntn garin ku sai ka gama shi tsirara in za ka kalli wane ne sai ka gama shi tsirara sai dai ka ce ba za ka yi kallo ba ga mu da yawan kalle kallon kuma ba mu da yawan isa ifari kuma wallahi ba uzuri ba ne wannan da allah zai yafe maka cewa wa'ai labarai kake gani ka je ka gama shi tsirara shi yasa Allah yake saukar mana da uquba kala kala ta hanyoyi saboda mun saba masa akan sakon bayyana tsiraici kare nan muna cikin wani hali marar daɗi kowa baya jin daɗi kuma ba inda za a yi tsadar al'amura hauhawa farashi rashin magani a asibiti rashin wadatattun likitocin rashin kwanciyar hankali muna ta mutuwa ana ta kashe mu ga rashin abin hannu abin da ka fi ƙarfinsu ya fi ƙarfinka yanzu rashin ladabi da tarbiyyar 'ya'ya kowa yana jin tsoron ɗansa saboda lalacewarsa kowa yanzu hannu baka addu'a yake Allah kiyaye masa yarsa ta yi ta gama lokacin budurci ya kai ta gidan miji ba ta je fasadi ba abubuwa dai ga sunan kuncin rayuwa matsi amma duk mun kasa gane me ya sababi yasa Allah ce wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fiha amarna ha, fa fasaqu fiha fa haqqa 'alayha al-qawl fa dammarnaha tadmira wa kama halakna min al min ba'di nuh wa kafa bi rabbika bi dhunubi 'ibadihi khabiran basira idan muka yi nufin halakar da alƙarya sai mu umarci masu yalwa masu wadata su rinka yin fasikanci a ciki masu hali masu matsayi masu mulki masu dama-dama su zama wanto fasikan ciki sai kalmar ubangiji ko zancen ubangiji ita tabbata gare su Allah ya ce mu nike su nikewa Allah gyara mana wannan shine ƙarshen bayanin da zan muku akan illolin tabarruji illolin bayyana ado illolin bayyana tsiraici na yamaci ina fatan insha Allah ta'ala kun gamsu da bayanan da ne muku kuma za mu ga canji saka hijabi zogo mai tsawo yalwatacce mai kauri saka niƙabi da rufe fuska kiyayewa mutuncin kai a daina keɓanta da maza tsarkake mu'amala ta waya da ake ta yi duka irin waɗannan abubuwa suna taimaka wajen lalacewar mu abu na gaba daga cikin abubuwan da suke makullai ne na wutar jahannama da mata suke amfani da shi suna shiga gidan gidan jahannama shine ƙarin gashi ƙarin gashi ana ce da shi albaruka da larabci albaruka ƙara gashi ko gashin doki ko gashin dabba ko gashin mutum ko gashin waye da sauransu yau a cikin waɗannan kwanakin daga cikin hanyoyi na halaka na mata akwai matsalar ƙara gashi ko da ku gashin na dabba ne akwai masu wato aski gashin gira ba tare da larura ba asali bai halatta mutum ya sa abin aski ya aski gashinsa na gira ba ba tare da larura ba a bacci yadda Allah ya shi a daina canja halitta shafe-shafen mayuka da mata suke yi bleaching taghiru khalqullah canja halittar Allah ta baraka wa ta'ala haramun ne kuma ƙofa ce na buɗewa kanki fitina a wajen Allah ran tashin kiyama ki ga mace baka kirin Allah ya yi ta baka ma mai kyau ce yayi amma ita ta yi kyamar yadda Allah ya yi ta baka sai ta je ta ɗebo mayuka ta ta shafa wai don ta zama fara waye ce miki farar mace ita kaɗai ce kyakkyawa akwai fararen da ba su da kyau ku daina zuwa kuna shafe-shafen mayuka na zamani yana canja muku halitta kuma wannan mayukan zamanin bincike ya tabbatar da suna ɗauke da cututtuka na fatar jiki kuma yana rage mace albarkata albarka ta ya mace sai ki ganki kin fito wata inyamura inyamura haka wata ibo ibo da kin bari kin dage da wanka da gyara jikinki mijinki zai sha'awar ki ko kina bakan nema to wannan harka ta shafe-shafen mayuka yana cikin hanyoyin da suke halakar da mata da canja halitta da ake da make-up yanzu akwai kwalliyar da mata suke yi wallahi idan mace ta shiga ta yi wannan make-up din shafe-shafen hoda da mayuka da ake shafa na in ta fito ba za ka gane ta ba in ta ɗauki hoton kanta ko aka ɗauki hotonta kafin ta yi wannan makeup ɗin in ta je ta yi wannan shafe-shafen wallah ba ka gane ta ba kuma irin yaudarar da ake yi wa maza yanzu in za a kai maka amarya sai a je a kai ta a mata wannan makeup ɗin ka ganta faransal ka bar baturiya ga dogon hanci ga wane ne ga wane ne kana sa hannunka da ka murje furka ka murje ta sai ka ga ta dawo baka kirin tana watsa ruwa a fuskar nan sai ta dawo real halittarta amma mun sani akwai kayan shafe-shafe da ake yi mace ba ta da hanci ku ga ta da hanci hajjansa ake yi yanda ake so a motsa shi yanda ake so ko ya tsini ko ya faɗi ko ya tsawo ko ya tudu ko ya kaza da sauransu tarihir khalqullah canja halittar Allah ne wannan kuma haɗari ne haramun ne mata su rinƙa yin wannan shi dan yake cewa Allah yake ba da labari yace wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa wa la udillannahum wa la umanniyannahum wa la amurannahum fala yubattikunna adana al-an'ami wa la amurannahum fala yughayyirunna khalqa Allah shi dan yace wallahi sai na umarce su su rinka canja halitta Allah gashi nan to duk wanda yake zuwa yake zaben matan aure a facebook ko a whatsapp ko a hoto yarinya ta dauke hoto ta turo ma wai wai ka zaɓo wai abin nan karka yadda wallahi yawanci yan cewa cewa ne makareta ne ba haka take ba kuma kyamara ma tana gyara mutum kyamarar waya akan iya zuwa a haska a ƙara mata fari a ƙara mata ja ka ganta ta yi ɓulɓul ja da ita ƙosashiya kamar baturiya in ka zo gidansu kuma sai ka kamar gawayi aka kaɗa a motsi a bushe wannan shine natural kala ɗin da ubangiji ya mata kenan so ina ba ku shawara 'yan mata duk wacce za ta tura hotonta ga saurayinta da zai aure ta to ta tura masa original kala ɗinta ki wanka ki gyara jikinki wannan ba laifi ba ne amma hotonki original hotonki ba wanda aka yi ƙarya aka yi ciwa-ciwa ba don ku wallahi zai je ya ganin wannan duk ya kiɗi mai akan ki sai ya zo gida ya ga ba haka kike ba da aka wani ai da aka zo aka kawo masa ita gida kwana ɗaya sai ga kamar ashe ba ita bacci ba ya duba wayarsa ya ga ya kalle ta sai ga ba ita bacci anya ba sa aka yi ba wani kuma ta tura masa kafin ya zo zance da aka yana zuwa zancen ta manta ba ta yi make up din ba da ya zo ya gani ya ganta ya ce wance ta ce na'am sai ya dan ciro wayarsa haka ya dan duba ya dan kalle ta ya duba ya kalle ta ya ce wancan ce kuwa ta ce a ƙwarai kwanyi ne sai ya sallama ya gaba saboda shi ba da wannan sifar ya zo mata ba ku ji tsoron Allah ku gyara daga cikin abubuwan da suke halakar da mata akwai kankare haƙori kankare haƙori da yi wa kai wushirya tafrijul asnan ake cewa ko ihdasul furja bainal asnan mace ba ta da wushirya ta je likita mai abin ɗin haƙori ya sa inji ya buɗe mata wushirya shi wannan haƙori ƙashi ne ai akwai na'urar da za a san aka sa masa kar zai yanke shi zai zama tsaki sai a fitar mata da wushirya sai a gyara mata shi kawai in sai dariya sai ga wani rami haramun ko ga yanda Allah ya haƙwaranta sai ta je wajen likita mai haƙori sai je ya canja mata idan ciwo ne idan larura ne in matsala kika samu a bakinki ba laifi bane kika je likita ya miki magani ya gyara miki amma a canja su a fidda wushirya wai dan saboda a yi ado da kwalliya wannan canja halitta Allah ne kuma haramun ne akwai matan da suke yin tijara da al'aurarsu kamar yadda ake sayar da kayan sayarwa haka take sayar da al'aurarta duk kuma ta wannan hanyoyin manzo Allah ya faɗa masu ƙarin gashi da masu yin zane a fuska matan da suke zuwa a je a musu zane a zazzane fuskar su saboda kwalliya da ado haramun ne da masu ainihin wato canja halittar Allah dinnan la'anallahu alwasila wal والواشمة والمستوشمة والنامسة والمتنمسة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله wannan hadisin bukhari ne da muslim ya rawaito shi duka waɗannan mata Allah ya tsine musu albarka alwasila mai ƙara gashi iyaye na mata ƙara gashi haramun ne kuma makulli ne da yake buɗe ƙofar shiga nama, so wacce suke da ɗabi'ar ƙarin gashi ta tuba ta gyara yanzu har hula ake sayarwa ma ta gashi gaba ɗaya hular gashi ta mata za ki je kanti ki sayo ta kamar yadda namiji yake sa hularsa ki soka wannan hular ka kame kanki sai gashi ya rinka zubowa har ka faɗa ki haƙƙin jinki haramun kuma tsinuwa ne da me yi da wacce ta sa aka yi mata dutse na nune in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai masu yin alwashimu masu zane da masu shafa wani abu su canja halittar fuskarsu musamman kumatu a canja shi har zuwa ake likitoci suna ɓare shi a masa aiki ke jinya ke dawo a canja miki halitta duk ana yi a zamani yanzu yanzu talauci mu nan baya bari a yi wannan amma akwai hodoji hoda da ake shafawa to shi ma mai wannan alwashi ma wal mustaushi ma wacce take neman a yi mata da mai aikin yi din mai sana'ar yin duk tsinannu nuna in ji annabi sai masu ainihin wato shirya gashin gira annamisa wal mutanammisa su ma na nune. sai masu yin furfura amma su yin wushirya masu suna yanka haƙorinsu saboda a fitar musu da wushirya المتفلجات للحسن ما فيهم مش وش رياضة في كارك يوم النبي يشد أنت إني مساء البركة أولا حديث من ذا الله يقول ثمن الكلب والدم حرام كسب البغي حرام ولعن الله الواشمة والمستوشمة وأكل الربا وموكله wa la'ana al-musawwirin kudin kare sai da kare cin kudin kare kasuwancin kare haramun ne duk wanda yake sana'a sai kai karnuka ya sayar a bashi kudi yana cin wuta da kudin jini haramun ne mutajara da jini kasuwanci da jini wannan haramun ne kudin karuwa shine kasbul baghi al baghi hiya allati taksibu bi farjiha wacce take ciniki da farjinta ta sayar da mutuncinta ta ba da mutuncinta a sadar da ita a biya ta kuɗi wannan kuɗin haram ne amma a ƙasar nan mun samu akwai mata wanda aikinsu karuwanci ne su je birni su yi karuwanci a sai musu motoci su ba da mutuncinsu a sai musu gidaje su ba da mutuncinsu a ba su miliyoyin kuɗi su zo su ɗauki nauyin iyayensu kai su makka karuwa ta kai ubanta makka da kuɗin karuwanci karuwa ta kai uwarta makka da kuɗin karuwanci karuwa ta gina wa uwarta sabon gida karuwa ta gina wa ubanta sabon gida karuwa da kuɗinta na karuwanci ta ɗauki nauyin 'yan uwanta da danginta kasbul bagai kuɗin karuwa in ji manzon Allah haramun ne duk yadda aka san cewa mutajara kasuwanci take da kudin wato da mutuncinta haramun ne cin kudin hannunta kuma ga shi nan barkace yanzu akwai 'yan matan da suke fita su shiga duniya su su yi aure kuma iyayensu sun sani cewa kasuwanci suke da mutuncinsu saboda tana da kyau bari ta koma abuja da zama suna nan barkace a abuja babban birnin tarayya saboda nan ne gidan kuɗi akwai kuɗi a can yarinya ta je mutum ɗaya ya kama mata hotel sai ya kama mata hotel na shekara guda wallahi kuma wallahi ba auren ta zai ba sai ya gama shiriri tasa da abin da sai ya zo gidi ya zo hotel din sai kwana ya biya bukatarsa akan ta ya bar mata kuɗi kawai ya tafi matarsa kuma ta aure in ya je gida bai da aiki sai bacci Allah ya isa wallahi akwai matan da suke wannan akwai wanda suke bin mazaje guest house ɗinsu aikinta kawai ita kawai a ɗauke ta a kai ta gidan baƙi guest house manyan mutane masu hali ko masu mulki ko masu waye suna da guest house gida na baƙi wanda ba mata aure a ciki sai mutum ya ɗauki zumbuɗeɗiyar mota mai baƙin gilas ya ɗauko yarinya budurwa lafiyayya karuwa ya shiga da ita ya ajiye ta ya yi ni da ita ta yi mai duk abin da matarsa za ta yi masa har da ƙari ya gama fasadi da ita ya bar mata kuɗi ya tafi ya je gidansa da daddare kuma ya ta bacci ko mutum ya karya ya ce ya yi tafiya ya bar gari amma wallahi karya yake yana nan a hotel da karuwar banza da ya ɗauka kun sani ba wani abu ne ɓoye ba akwai waɗanda suna neman mata har ma an sani akwai wanda ake ɗaukansa a jami'a tana jami'a tana karatu amma tana tallan farjinta tana tallan mutuncinta da ta za a iya zuwa a ɗauke ta a mota a je a biya bukata da ita a samu mata kuɗi duk inda kika ga yarinya karama budurwa tana harka kuɗi sosai to wallahi ku bincike ta tunda dai ubanta ba kasuwa yake ba kuma ba noma take ba kuma ba aiki take yi ba in kin ga mace tana yawan juya kuɗi tana sarrafa kuɗi karamar yarinya da kuɗi a hannunta to ku bincike ta fa ku fa bincike ta Allah ya san me take yi kada a ce wance ta shigo gari tana gani sosai a'a ana ganin ta dai to duk wannan ya ku iyayena mata ku sani yana cikin bala'in da ƴan uwanmu mata suke jawo mana mu shiga musiba su sa ai ta kashe aure dan duk matar da ta gane mijinta yana da wata matar a waje ba ita ba to sau da yawa auren mutuwa yake ba za ta iya jurewa da wannan zaman wulaƙanci da tozarta ba kuma ku mata abun tausayi ne kun manta cewa kuna da wani lokacin ku kayyadajje kuna yin expire akwai iya adadin shekarun da mace take iya wannan abun da za ta yi idan ta tsallaka wannan shekarun zancen ta ya kare mantawa kuke yi akwai lokacin da zaki zo ki tallata kanki da iskancin da an ganki ce a ce aikin tsufa ba za a yi da ke ba a lokacin yan shekara sha sha bakwai ake nema ke ku tsallaka talatin kina neman arba'in, hamsin ma kina nema ki rufa mata kin gama shedancin ki kin gama rashin mutuncin ki kuma Allah ya cire miki albarka yan iskan ma sun guje ki ga fushin Allah da zaki gamu da shi kin lalata yarintakki kin lalata mutuncin ki ki rasa wanda zai zo ya aure ki saboda kin mai da kanki kamar karya ko karya ba kowane kare take bari yana binta ba wallahi ko karya ba kowane kare take bari yana binta ba ko akuya ko tunkiya ba kowane rago ko kowane taure take bari yana bata wani yan bita gudu za ta yi amma ke da yake banza ce ke kuɗi kawai shine sahale kofa shiganki in dai an bada kuɗi kenan Allah shiryar da mu mata Allah ya ba ku ikon gyarawa aka hada wannan ɗabi'a da kuɗin kare da waɗanda suke yin na almujassima kamar yadda malamai suka faɗa tamasil a suwar almujassima mutum mutumi a suranta a kwafa halitta asali ɗaukan hoto malamai sun saɓani a kai wasu suna ganin haramun ne gaba ɗaya ya shiga cikin wannan hadisin wasu suna ganin cewa, a hoton da ake nufi na mutum mutumi wanda yake mai inuwa kamar yadda shek muhammad ibn na usaimin Allah suka tafi a kai. wasu kuma suka ce a duka irin sheikh nasir dina lalbani shi sun tafi akan duk kowane hoto ma gaba ɗaya shiga abu na gaba da yake mabuɗi ne na wuta ga iyaye na mata shine annamimanci hada wuri hada wata da wata hada kawa da aminiyarta haɗa uwa da uba ko haɗa mata da miji kashe aure ta da ƙura a wuri mata a wannan zamani sun ƙware da harkar annamimanci naqlul kalami bi qasdil idrar ɗaukan zance da yaɗa shi da manufar cutarwa mace za ta zo ta miƙe ƙafa ta yi shuru yadda kika san kaset haka za ta naɗi zance idan ta je faɗa sai ta ƙara da gishiri don ta yi ɓarna annamimanci bala'i ne yau za ku ji illar annamimanci ku ji abin da annamimanci ya jawo alƙur'ani ya haramta annamimanci a ayoyi da yawa Allah ce hammazin masha'in binamim manna'in lil khairi mu'tadin asim Allah ce ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhi lahma akhihi maitan fakarihtumu cikin hujurat manzo Allah ce la yadkhulul jannata namam mai annamimanci namiji ko mace ba za shiga aljanna ba kwata-kwata duk wanda yake harkar annamimanci hadisin bukhari da muslim ba zai shiga aljanna ba kwata-kwata da haka ki sani in ɗabi'ar ki haɗa wuri haɗa ƙawa da ƙawa haɗa abokiya da abokiya haɗa mai gida da 'ya'yansa haɗa uwar miji da ɗanta haɗa ɗan kishiya da ubansa haɗa kaza wallahi ba za ki shiga aljanna ba tunda aikin ki annabi manci ba za ki shiga aljanna cikin masu shiga da farko ba sai kin shiga wuta mai sai ya fara shiga wuta an ƙone shi annabi ya zo wuciya ta wasu kaburruka na karanta muku hadisin a kwanakin da suka gabata marar nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrayn hadisin bukhari da muslim ya zo wuciya ta wasu kaburruka guda biyu yace innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin yace waɗannan ƙwarruka guda biyu a yanzu haka ana yi musu azaba ba wani babban abu sa ake musu azaba ba amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namima amma ɗaya daga cikin su aikin sa yana yawo ne da annamimanci kenan anan zamu gane wannan hadisin duk matar da take yawon da annamimanci to kawai ki sani ta sewa kanta azabar kabari a dole dole wa amma al fa fakana la yastatiru min bawlihi dayan kuma baya suturtuwa idan zai tsuguno kamar yadda na muku bayani mai zuwa ya fitsari a ko ina namiji ko mace musamman ya fi mamuni ga aya mace ma ki rinka tsuguna kina fitsari a ko ina wannan ba daidai bane da kuma wanda suke fitsari yana bata mata jikinta ki je ki fitsari ya bata jikinki gabaki daya ko namiji ya fitsari baya tsarki ya bata masa wandansa wannan yana jawo azabar kabari la yastanzihu min al bawli kenan wanda Allah ce tajidu min shirarin nasi zal wajhaini zaka samu ya sharri a cikin mutane masu fuska guda biyu wallazi ya'ti haula'i bi wajhin wa haula'i bi wajh wanda yake zuwa ga waɗancan mutane ya je musu da wata fuska waɗancan mutanen kuma ya je musu da wata fuska wannan shine mafi sharri shi annamimi zai zo maka da wata fuska amma wallahi baya son ka ya dauki ka ya dauka ya je ya karin gishiri a can ya je wajen wancan da wata fuska duk mutumin da yake zuwa yaudare ka ya dauki ka ko ya yaudare ka ya zurma kai sa kai ta maganganu ya dauka kai wani ya zama annabi ne zalwa da haini kenan kabu yake cewa ku ji tsoron annabiwanci ittaqun namima al'umma ku ji tsoron annabiwanci fa inna sahibaha la yasrihu min azabil qabri ma'abucin annabiwanci baya hutu daga azabar kabari tunda aka binne shi Allah ta da kiyama kullun sai an masa azaba na annabiwanci haka imam abu ya faɗa la yasrifu min azabil qabr duk mai hada wani da wani yanzu sau nawa kika hada kishi yake da mai gidanta tsakaninki da Allah sau nawa kika hada uwar kika hada yaro da ubansa saboda ba danki bane ki sa uba ya tsani 'ya'yansa saboda bala'in baƙin kishi ki ce ai sata suke maka kuma ƙarya kike yi ki ce ai barayi ne kuma ƙarya kike ki ce ai bin mata suke kuma ƙarya kike saboda kawai ƴaƴan kishiyar ki ne kuma kishiyar ta ki mata mutu ma tana kabari amma kishin naki baki kale baki kyale ta bakin bi ta har akan ƴaƴanta nawa ne yanzu matan da ko ƴaƴan da suke bala'in shan wahala a gidan ubansu saboda uwarsu ba ta nan saboda matar gidan annamimiya ce wannan harka ta annamimanci kuna cin kasuwa iyayena mata kuna cin kasuwa a cikinta haɗa wuri aure nawa kika kashe duk inda kika ga ana zaman lafiya sai kin je kin watsa sai kin kora wallahi wannan masifa ce bala'i ne ki nemi Allah ubangiji ya tsare ki daga wannan sharri har an wayi gari yau mutum zai rinka jin tsoron matar babansa sama da yadda yake jin tsoron uban saboda wallahi idan ta yanka maka sharri sai ubanka yi shekaru baya kula ka kuma matar babanka ne ta yi maka wannan yanzu da zan baku damar tambayoyi na san kuna da tambayi barkati akan wannan abu wata da ta zauna ta samu miji inda miji ya karkato gare ta to sai ta raba shi da kowa kin san cewa mata a wannan zamanin sukan raba mace sukan raba miji da uwarsa nawa ne kika yi annamimanci kika raba miji da ƙannansa mata kika raba miji da ƙannansa maza kika raba miji da ƴan uwansa kika haɗa shi da danginki su danginki su ne nasa ya fi musu hidima ya fi kula da danginki akan ya kula da me da danginsa kuma duk saboda annamimancinki daki Allah ya baki baki amma na yankan mutane da cizon mutane wani mutum ya tara na ya zo ya annamimanci a wajen umar ibn abdulaziz ya kawo kukan wani mutum sai ce ya kai wannan mai kawo labari za mu binciki abin da ka faɗa wato labari ya kawo cewa wani yana zagin umar ibn aziz kamar yadda wani zai zo yanzu ya zauna kullum sai ya zo ya ɗauko labari ya ce ai wani baya son ka ai wani baya son ki ai wani yana ma kaza wani yana ma kaza wannan annabi banci ne ɗaukar labari ka je ka ce wani yana kaza wani yana kaza bai da kyau ko da yana yi din a yi ƙoƙari a sulhunta a gyara amma ki ta zuga mai gidanki don ya ji haushin 'ya'yansa ke kuma a soke a suna ki 'ya'yan yana kawo raba kan 'ya'ya a gida ya ce za mu duba mu gani fa'in kunta sadiqan fa'anta min ahalil aya idan kai da ka kawo labarin nan gaskiya ne to kana cikin ayan nan da Allah ce in ja ja'akum fasikun bi na ta bayyana. idan fasiki ya zo muku da labari ku bincika so ka zo min da labari ka ce wani yana zagi na to zan bincika wa kunta kaziban idan kuma ƙarya kake yi to kana ci wannan aya din da Allah ce hammazin masha'in binamim mai zinde da ya fice mai yawo da annamimanci idan kuma ka so za mu iya yafe maka abin da ka yi ka zaɓi ɗaya guda a cikin abubuwa guda uku ka yadda ƙarya kake yi ta zama cikin hammadin mashayin binamin in ka yadda gaskiya ka kawo to Allah ya ce in ka zo da labari akan wani na gaskiya ne ya ce sai mun bincika in ja a fasiqun binaba'in bi na uku kuma shine in kana so za a yi maka afuwa wallahi wannan mutumin sai ya ce al'afu ya amirul ina neman dai kai mun afuwa kawai kaga labari yanan nago da zafi zafin sa wanda yau Allah ya jarrabe mu a rayuwarmu muna son a kawo mana labari cewa wani ya ce kaza akan ka wani ya ce kaza har mutum ya zo ya zauna wani ma za ga da ilimin sa na addini amma ya zauna yana bugun ciki dan ya ji maganganu da za a faɗa a zo a ta gaya ma magana ana raba ka da mutanenka kana ƙara yawan abokanan gaba duk wanda ka ga yana alaka da kai yana kawo maka maganganu na mutane wani ya ce ka za a kanka wani ya ce ka za a kanki wani ya kaza wallahi ba masoyinka bane ne ma yake kulla maka bakin ciki da damuwa ya hana ka jin sukuni da kwanciyar hankali sannan ya sa ka rinka jin haushin mutane wannan ma mutum yaje yana ta faɗan magana akan ka baka sani ba kai ka taimai mu'amala mai kyau ya fi sauki an tara maka abokanan gaba masu tarin yawa wannan yana da kyau mutum ya gane kar mutum ya bude kofa a gidansa kar ki bude kofa a gidanki na karɓar labarai na ƙarya yanzu ka duba wannan littafin da Umar ibn Abdul Aziz yi, mai kyau idan ka zo da labarin in ma na gaskiya ne Allah ce in ja a kun fasikun bi naba'in fata bayyano a bincika kenan duk wanda ya zo ya kawo labari akan wani to yi bincike zalunci ne a kawo maka labari baka tabbatar da gaskiyar wannan ba ka zauna a kai kai hukunci kai ta jin haushin mutum kana fushi da shi saboda wani ya zo ya faɗi labari baka sani ba cewa baya son sa ne makiyansa ne so yake shiga tsakaninka da shi ana iya hada mai gida da 'ya'yansa ana iya hada dan kasuwa da yaransa a kasuwa ana iya hada mai siyasa da yaransa 'yan siyasa ana iya hada malami da ɗalibansa ana iya hada mata da mijinta ana iya hada uba da 'ya'yansa duk ana yi ku nutsu idan kuma ƙarya kake ka shiga masha'in bin manna hamazin masha'in bin mim in ko ba haka ba ai maka afuwa sai ya ce kawai shi a yafe masa bawan Allah ya hada rigar sai kama hanya ya tafi yace daga yau na daina annabimanci har abada na ko labari na kawo na wani a'a yace wallahi baran ƙara yi ba Imam al-Hasan al-Basri yake cewa man naqala ilayka hadithan falam annahu yanqulu ila ghayrika hadithaka duk wanda ya dauko zancen wani ya kawo maka in ji Hassan al-Basri duk wanda ya kawo labarin suka da batanci yace wani ya maka to ka sani fa kai ma in ka faɗa zai dauka ya kai wancan din ganiban annabi ne yake wannan kamar yadda mutane suke faɗa a karin magana a larabci man naqala ilayka man naqala ilayka naqala anka man naqala ilayka naqala anka wanda ya ɗauko magana ya kawo maka to zai ɗauka daga wajen ka kuma ya kai wajen wani fahdahu ka kiyaye shi kam ibn al-mubarak abdullahi ibn al-mubarak ya tsananta zance ma akan mai Manci, yace mai annamimanci kamar dan zina ne yace waladu zina la yaktumul haditha dan zina baya boye zance Ɗan zina ne wanda baya boye zance saboda ransa ya ɓaci baya son annabi manci utillin ba da zalika zanim kenan an kana masha'in binamim an ruwaito daga cikin magabata salihan bayi wani ya kai ziyara wajen ɗan uwansa sai ya je ya ce masa ai kaji kaji danginka wane wane ma kaza kaza yake a kanka sai shi wanda aka mai ziyara ya ce kai wai ka leƙa gaibu ne kai ka san gaibu ne ya ce ka tsawaita giba ka tsawaita annamimanci ka ɗebo mun zance a kan ‘yan uwana kana cewa ba sa so na suna min kaza ka zo da abubuwa guda uku ka samun ƙin ‘yan uwana yanzu daga wannan labarin da ka samun sai na ji ba na son ‘yan uwana saboda ka zo mun da labari a kansu na gariya ko na gaskiya to ko gaskiya ne ma ka kawo da ka ban ni in ci gaba da san yan uwana tunda ban sani ba ka bar abu a sirce shi kashi in yana rufe a bar shi a rufan kar a je a bude shi in an bude shi za a ji wari za a yi kyama amma duk da cewa akwai kashi a ɗakin to a bari kawai mutum da ba a gan shi ba shi kenan to ka sa min yanzu ina jin in ɗan uwana abu na biyu ka sa mini ba ni sunan shi wato ina jin fushi da ɗan uwana kuma sai na zage shi a cikin zuciya zuciyata abu na uku kai kuma yanzu da na yarda da kai yanzu ka samu ina tuhumar ka kai dan ina zargin watakila kai annabimi ne mai ɗauko labari ne ka kawo wani daga cikin magabata yana cewa man akhbaraka bi shatmin an akhika duk wanda ya baka labarin dan uwanka ya zage ka to fa huwa shatimu laka shine mai zagin naka ai baka jiyo zagin daga kunnan daga bakin dan uwanka ba shi wanda ya gaya ma din shi ya zage ka so yake ya zage ka kawai sai ya ce dan uwanka ya zage ka wani mutum ya zo zuwa wajen Ali bin al-Hasan amin Ali bin Hussein kai ba Ali bin Hasan ba Allah ya dade shi yace ai wane yana zagin ka inna rajulan inna fulanan shatamaka yace kaza kaza akan ka sai shi ali bin hussein sai ce to koma wajensa muje muje muje tafi ya ce muje ni ma an gan shi ba ka ce ya zage ni ba zo muje ka kai ni wajen wanda ya zage ni muje an gaishe ka ka zo da labari ke ki ji mai aikin annabimanci bai wa Allah ki ji kuma ke da ake kawo miki annabimanci ga yanda zaki magance annabimanci tashi ku je wajen wanda aka ce ta zage ki ki ritsa ta da wanda ta kawo labarin ya ce mu shi wannan mutumin ya tafi da gaggawa ya ɗauka alhassan ibn alibin al zai ci mutuncin wancan mutumin da aka ce ya zage shi ne yayin da suka je wurin sai ya ce wannan mutumin da aka ce ya zage shi ya kai dan uwana idan abin da ka faɗa a na har wannan ya ji ya zo ya kamun labari in gaskiya ne in kana ma qulta fiyya haqqan idan har labarin da ka faɗa a kaina gaskiya ne to kai mun addu'a Allah ya fi mun laifina wa in kana ma qulta fiyya batilan idan kuma abin da ka faɗa a kaina ƙarya kake yi ɓataccen zance ne ɓace ne kawai kake mun to ina fatan Allah ya gafarta maka sai an jima na tafi shikenan to wannan shine maganin wanda aka baka labari yana zagin ka ko yana cin mutuncinka ko yana bata ki to je ki wajen ta ko tana bata ki je ki wajen ta wance ji an ce kin ce kaza kin ce kaza in abin da kika faɗa gaskiya ne akai na to amin addu'a Allah gyara halina idan ku ƙarya kika yi mun ina miki addu'a Allah shirye ki Allah yafe miki sai an jima na tafi shikenan kin jefa ta cikin kunya nan gaba ba za ta ƙara yada magana akan ki ba ba wai ki je da ashar ki je da doke doke ba an ce da annamimanci annamimanci ne don ita ce sababin adawa da ƙiyayya yaɗa adawa da ƙiyayya a tsakanin mutane shi sa aka ce da ita annamimanci annamimanci yana cikin mafiya sharrin aikin shedan don shi shedan kullum abin da yake so shine ya ainihin wato yaɗa barna a tsakanin mutane zan rufe muku da wata kissa guda ɗaya saboda ana nuna mun lokaci yayi a gurguje annamimanci yakan sa a yi kisan kai ku biyo ni ku ji labarin wannan kisa da malamai suke kawo Allah musu rahama wani mutum ne wata rana ya je kasuwa a lokacin ana sai da bayi sai ya tarar da wani yaro an kasa shi a kasuwa ana tallansa har ana kada mai kararrawa ana kira ana cewa a zo a sai wannan yaro sai ga an sa masa farashi wato mai sauki a raha wanda ya kamata a ce yaron na yana da tsada a kasuwar bayi ne kawai ya duba shi ya duba ya gama da wata aibu shi ba makafo ba shi ba kuturu ba shi ba lafiyayyen yaro kawai ya ce nawa kudinsa aka ce ka lale kudi ya biya ashe yana da aibu a ɓoye wannan yaro ashe mugun annamimi ne mai gidansa ne ya gaji da shi ya kawo shi kasuwa ce bari in sai da kai bawa ne saboda ya haɗa fitina a can shi kuma wannan bai sani ba ya zo ya saye shi yana zuwa gidansa malam 'yan kwanaki ya zauna sai ya samu ya je wajen matar mai gidan yaron gida kenan bari ku ji sharrin yaron gida wanda alhaji yake alaƙa da shi ya je wurin matar mai gida sai ce ke albishirin kin gaya miki labari ta ce mai ya faru kasan mata da san labari mace inda za a kwankwata mata gulma to ba magana ashe gulman mara daɗi zai gaya mata sai ce mata daga zuwa na ɗinnan gidanku na gano mai gidanki yana na yana ta ƙoƙari zai je ya auro miki mace zai miki kishiya kuma ya faɗa na ji da kunne na cewa shi baya son ki ya gaji da ki idan kina so in baki shawara mai gidanki ya fasa auren nan kuma ya dawo yana son ki ya fasa niyyar da yayi to ga shawarar zan baki tace ina so duk macen da zaka je ka ce mata ga shawara yanda za ta bi mijinta kai ya ƙara aure wallahi za ta karba ko ta ji mijinta yana neman mata kace ga shawara za ta karba sai ce ki je ki nemi aska kamar za ki masa gyaran fuska sai ke ɗan kankaro gashin da ke ƙarƙashin haɓarsa na gemunsa in kin aski to ki riƙe wasu gashin kakki zubar da gashin duka ki riƙe wani ɓangare na gashin mata ta ce ƙwarai ko zan iya a ah, namiji sau da yawa zai je miƙa fuskarsa matarsa da masa aski ko ta yanke mai farce ko wani abu normal ashe ba aski take maka ba sharri za ta yi ma mace nan ta fara tunani yaya za a yi yace tace kuma yace in kina so ki masa wannan yaji dadin askin ki bari sai ya fara bacci galiban mutum yana so a yi mai aski yana bacci yana so a yanke mai farce yana bacci farce yana bacci galiban yana da daɗi ko a masa gyaran kafa ko a masa gyaran fuska ko a wani kaza sai dai Allah kiyaye ka su su a aske kana bacci baka sani ba <laughs> mata an bata sata ansa ko yana gamawa da ya gama loda ta sai tafi wajen mijinta kuma <coughs> ya ce ya san bi ya shugaba na ai matan nan taka a zamana a gidan nan naka na lura tana da wani aboki yana bala'in santa tana san shi kuma ita ta nuna masa a dole take zama da kai daga wannan abokin da ta ɗauka shi ne yake biya mata bukatar ta ba kai ba ta karkata gare shi kai da ƙarshe ma dai ta nuna tana so ta rabu da kai nan gaba za ka ta barka kuma ma ta yi niyya a wannan daren za ta yanka ka ku ji manci fa kun ga can ya ba ta aska ya ce ta je ta aske mijin mijinta kamar ta mai aski ko to nan kuma ya zo ya ce wa mijin ai ta amaniya za ka ga ta zo da aska kamar za ta maka aski wallahi yanka ka za ta yi ta yi niyya a daren za ta yanka ka amma in baka yadda da ni ba to yau ka kwanta ka yi mata baccin ƙarya da ka fara bacci za ka ga ta ɗauko aska ta biyo fuskarka tana ɗan gyara maka gemu to wallahi ka san yadda za ka yi kashe ka za ta yi mai gida ya koma ya kwanta sai ya kama baccin ƙarya ya kama baccin ƙarya yana kwanciya ɗin nan sai ga matan nan ta taho da wukatta askarta ta tinkari haɓar mai gida ya ce kai sai ya ji ta fara shafa masa gemu kunga kuma wuya a ƙasan gemu yake sai ce wallahi sadakar gulam ma qala mai gida ce wallahi ashe yaron nan na ba wannan da na siya dan albarka ya yi gaskiya ya taimake ni ku jiwa tana ɗaukan askan nan tana sawa a fuskar mai gidan nan ta ma makogwaransa sai ya yi maza maza ya ƙwace wannan wuka aska ashe ba bacci yake yi ba ya ƙwace daga hannunta wallahi yana kwaciya sai ya danne ta take wuyanta ita kuma ya yanka ta murus ya yanke ta gari yana wayewa gari ya ɗauka mai gida ya kashe matarsa mai gida ya kashe matarsa yana da hujjar ta zo ne za ta kashe shi shi ma ya kashe ta ‘yan uwanta suka zo fara'auha maktulatan suka tarar da matar matar matar wato yar su kenan matar wannan mutumin ya kashe ta tana cikin jini sai suka ce wallahi kai ma sai mun kashe ka suka ɗauki makami shi ma suka kashe shi suka rama ha dangin wannan miji suka ji labarin cewa an kashe musu dan uwa suka ce aka kashe mana dan uwa ba neman bincike da me ya faru kawai sai su ma suka ɗauko makamai sai suka tinkari yan uwan mai mata kawai sai aka fara yaƙi tsakanin ƙabilu guda biyu aka ɗauki shekaru masu tsawo ana yaƙi saboda annamimancin mutum ɗaya shi yasa Allah ya ce wa mai annamimanci fasiki Allah ya ce in ja'akum ba bi fata bayyano. an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimina ya Allah karba mu da annamimanci ki ji tsoron annamimanci ya ke yar uwata ki nisanta wallahi da kaɗan kaɗan kaɗan sai ki zama babbar annamimiya yanzu ki duba annamimi ɗaya ya jawo an yi kyashe rayuka to annamimi yakan sa a yaƙi a gari annamimi yakan sa a zubar da jini allahumma izal islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadakal muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته